هذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا على هذا المنبر ونحن نتحدث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنزلتها ومكانتها في هذا الدين ما مضى من أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي هي وحي من الله عز وجل نهى في المرتبة الأولى مع كتاب الله عز وجل من حيث الحجية والتشريع وأنه لا يمكن وجل ويعمل بشريعة الله عز وجل ويتحاكم إليها إلا وهو يؤمن بالسنة النبوية الشريفة ويؤمن بأن هذه السنة هي بمثابة البيان الذي كلف الله سبحانه وتعالى نبيه به وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وتحدثنا فيما مضى من أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة أمر هذا ونبههم إلى أهمية سنته صلى الله عليه وآله وسلم وأن التمسك بها فريضة من فرائض هذا الدين ولا يصح إسلام المرء وهو لا يؤمن بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يؤمن بأنه هو المبين لما أنزله الله عز وجل في كتابه وهذا الذي أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه أمته كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم وهم الثلة الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الناس بمعرفة ذلك والاعتناء بذلك فكانوا آريسين شد الحرص على سماع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظ كلامه وبلاغه إلى من بعدهم فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أسعد بشفاعتك يوم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة يسألني عن هذا أحد أول منك لما علمت من حرصك على الحديث ثم قال له أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه أو خالصا بها نفسه ولحرصهم على سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحفظ منه كانوا يتناوبون إلى مجلسه صلى الله عليه وسلم إذ من المعلوم أن من الصحابة من كان يزاول التجارة فكان يمشي إلى السوق للبيع والشراء ومنهم من كان يزاول الزراعة فكان إلى حرثه وزراعته لكنهم لكثرة حرصهم على سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه فكانوا يتناوبون النزول إليه صلى الله عليه وسلم فيتناوب جار مع جاره فيذهب احدهما اليوم الى السوق او الى المزرعه ليكون جاره في مسجد في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رجع أخبره بما دار في بما دار في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل فيه من الوحي وهذا ثبت في في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت انا وجار لي في بني اميه بن زيد من العوالي كنا وكنا نتناوب نتناوب النزول إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما فأنزل يوما فإذا نزل جاءني بما كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل فيه من الوحي ثم أنزل واتيه بما كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نزل من الوحي فهذا دليل على شده حرصهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماعه وحفظه لانه هو الدين ولان من لا يعلم ما انزل على رسوله وما كان من بيانه صلى الله عليه وسلم لهذا التنزيل فإنه لا يعلم من هذا الدين شيئا وكان من شدة حرصهم أن أحدهم يرحل رحلة طويلة من مكان بعيد حتى يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسمع حديثاً من أحاديثه صلى الله عليه وسلم ايضا ثبت في صحيح البخاري من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت ابنة لأبي لأبي إيهاب ابن عزيز فجاءت امرأة فقالت إنها أرضعتني فقالت إنها أرضعتني والتي تزوجت فقلت أنا لا أعلم أنك أرضعت أرضعتني ولا أخبرتني فركب أي من المدينة من من مكة إذ كان بها نازلا ركب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقطع الفيافي حتى أتى المدينة فسال النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقتها فنكحت زوجا غيره فهذا في مساله واحده تكبد مشاق الرحله من مكه إلى المدينة ليسأل عن هذه النازلة دليل على حرصهم لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان أحكامه كما في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شباب فمكثنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرين يوما وليلة وكان رسول عليه وسلم لنا رحيما رفيقا فسعلنا أما عمن تركنا فلما رأى أننا اشتقنا إليهم أو أننا اشتهينا إليهم واشتقينا إليهم قال ارجعوا إلى أهليكم ما رأيتمني أسلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أكبركم فهؤلاء تركوا أهاليهم إخوانهم واتوا إلى المدينة ومكثوا فيها عشرين يوما وليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لسماع حديثه والتلقي منه ثم رجعوا إلى قومهم مبارحين من رحلة من رحلة ضمام بن ثعلبة إذ جاءهم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بمسائل وشرائع عن الدين فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فأتى ضمام بن ثعلبة من باديته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستوثق منه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به بما أخبرهم به رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كانت همتهم وهكذا كان حرصهم لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمله وحفظه ثم بلاغهم إلى بعد واهليهم بل كان الواحد منهم يرحل يرحل طويله من بلد الى بلد ومن مصر الى مصر لكي يسمع حديثا واحدا بلغه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كما فعل جابر بن عبد الله الى عبد الله الى عبد الله بن انيس إذ بلغه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فركب راحته وقف الأيام حتى أتى, مص... حتى أتى الشام أتى بيت عبد الله ابن أنيس ثم استأذن بالباب فقال اذهب وقل له جابر يستأذن عبد الله قال جابر بن عبد الله فخرج عبد الله بن أنيس فاعتنقه فقال حديث بلغني عنك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أخبره بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث واحد وكذلك فعل أبو أيوب الأنصاري إذ بلغه حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حفظه كان قد حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم فرحل راحلته وقطع المفاوز حتى أتى حدثه بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث وهو حديث من ستر من ستر مسلما ستره الله في حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنايتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه يدلك على أن هؤلاء الثلة قد فهموا المهمة البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الدين إلى من جاء بعدهم وقد بلغوا ونسحوا الأمة وارشدوهم الى ما فيه خيرهم الى ما فيه قوم فيه من نعمه هذا الدين انما كان بعد الله عز وجل بسبب هؤلاء الثله الذين حملوا, حملوا هذه الامانه وادوها كما ينبغي رضي الله تعالى عنهم الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم aminci su tabbata ga annabin rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da waɗanda suka bi ta farkinsa har zuwa tashin alkiyama in uwa musu a satuttukan da suka gabata mun ɗauko bayani a rayuwar musulmi waɗanda su ne hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda malaman farko suka tattara wanda a su ne aka gina dukkan hukunce-hukunce addini wanda suka shafi sallolinmu da azumi da cinikayya ta aure ta zamantakewa ta alaƙar ƙasa da ƙasa dukkan wani abu na rayuwar musulmi shi a rubuce shine abinda malaman farko suka rubuta daga alqur'ani ita ce bayanin wani alqur'ani mun yi magana akan yadda alqur'ani ya faɗi mahimmancin biyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yadda Allah ya biyayya gare shi wani abu ne mai zaman kansa kuma dukkan wani wanda bai yi to bai biyayya ga Allah ba ba kuma wani abu ne biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kiyaye sunnoninsa da karantarwarsa sannan mun ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma a rayuwarsa da sahabbansa yana ta nuna musu mahimmancin abin da yake karantar da su sunna ita ce addininsu ba za su fahimci addininsu ba sai sun fahimci bayanan da yake musu na abin da Allah ya saukar musu na alkur'ani wanda wannan bayanin shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora masa inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa mun saukar maka da wannan alkur'ani domin ka yi wa mutane bayanin abin da muka saukar musu wala allahum ya tafakkaru ko saboda haka annabi sallallahu ya nuna musu mahimmancin sunnarsa wanda wannan ta sa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka fahimci girman mahimmancin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zantar da su da yake yi musu dare da rana a halin zaman gida da halin tafishi a cikin kowane yanayi bayanan da yake musu suka fahimci cewa bayanin addinin Allah ne saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma yantiqu in huwa illa wahyin yuha annabi baya magana ta san zuciya abinda yake faɗa dangane da addinin ta'ala yake yi masa saboda haka suka fahimci muhimmancin wannan da haka sahabbai duka suka wato nuna himma da kwaɗayi ƙwarai da gaske wajen su ga cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sun saurare ta sun kiyaye ta cikin abin da yake nuna mana kwaɗayinsu tsananin kwaɗayinsu na su saurari abin da annabi yake faɗa musu abu huraira ya wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya yake cewa wane ne zai fi samun rabauta da ceton kara na goma sallama ya ce ya abu huraira tsammani na kenan babu wani wanda zai riga ka yi min wannan tambayar saboda yadda na ga kana matukan kwaɗayin sauraron hadisi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa yake cewa as'ala ilaha illallah khalisan biha qalbu aw khalisan biha nafsu annabi ya gaya masa cewa wanda yafi kowa wanda zai fi kowa la ilaha illallah yana mai tsarkakewa tun daga zuci wato ya san abin da ya faɗa kuma ya kiyaye abin da ya faɗa da ikhlasi to kaga wannan shaida ce da ta annabi sallallahu alaihi wasallama ga wannan babu fi kowa kwaɗayin su ji hadisi daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan wani hukunci ne da bai shafi sallah ba bai shafi azumi ba bai shafi hajji ba ko zakka ko zamantakewar aure wani abu ne da ya shafi ranar gobe kiyama amma tun daga nan ake tattalinsa abu ke tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama wannan tambaya to idan ya zanto suna da kwaɗayin su yi tambaya game da abin da ma ba a nan ba sai an je lahira a rayuwarsu ce ta yau da gobe sallolinsu azuminsu zakkarsu da sauran al'amura da suke na addini ta yaya za a yi a ce ba za su buƙaci bayani ba tsakiyar musulmi ana karanta shi amma wannan bai hana musulmi su ji buƙatuwa zuwa ga malaman da za su yi musu bayanin alƙur'anin da ake karanta musu ba to ina kuma za a yi a ci ga annabi sallallahu alaihi wasallam tsakiyar sahabbai su ce kawai in ya karantar da su alkur'ani kenan kamar ka bare wani abu ne daga cikin da ka bare ka dauka ka jefar da abin aikinsa ya kare to ya za a ce an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mu'amalar kamar yadda wasu suke cewa cewa shi ai aikinsa kawai ya kanin amma wani bayani ba ba a dora masa ba ko bai isa yayi ba saboda haka Allah da fahimtar ka. to kaga babu wata da'awa da take mummuna irin wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fanko ne kawai in ya an fitar da abin da yake tare da shi kenan sauran kuma sai a jefar to musulmi a gurin mu ba haka bane annabi sallallahu alaihi nan shine abin da ake aka roito daga bakinsa sallallahu alaihi wasallama da aka sahabbai sun fahimci wannan wannan ta sa sukan yi tattaki daga ni guri mai nisa su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama tambayar mas'ala guda ɗaya kwana da kwanaki a tsukar daji a cikin duwar watsu da duk haɗaruran da za su iya gamuwa da su don kawai su ji wata fatawa guda ɗaya daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imam al-bukhari ya rawaito hadisin uqbat ibn al-harith wani mutumin makka ne yace nayi aure hab ibn aziz yace an daura mana aure ta tare kenan sai wata mata ta shigo sai take cewa da ni wannan mata da ka aura na shayar da kai na shayar da kai na shayar da ita an sani kuma cewa wanda duk suka sha nono ɗaya yanzu take cewa ai da kai da wacce ka aura duk kun sha nono na saboda haka hankalinsa ya tashi ya ce to ai ni ban san da wannan labarin ba kuma baki taba gaya min haka ba to amma yanzu gashi kizo kina faɗa matsala ce ba wai dan bai san hukuncin shayarwa ba a'a ya sani shi yasa ma wannan mata ta zo ta gaya masa shikenan sai a yadda da maganar ta a rusa auren koko me ya kamata a yi wannan ta sa ya ɗaura siddin dokinsa ya ɗauko tafiya tun daga garin maka wanda an san cewa tafiya ce ta kwanaki a wancan lokacin sai an duwar watsu ta dokar daji kafin a iso madina ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da ya faru annabi ya ce da shi to yaya za ka yi tun da an riga an faɗi rabu da ita saboda ka yi rabu da ita ta yi wani auren to kaga wannan duk daga alkur'ani ya sauka cewa duk wanda kuka sha'a amma wannan bai hana su ji bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam game da wani abin da zai iya tasowa wannan ta sa yayi takakkiya tafiya mai hatsari a wancan lokaci zuwa zuwa Madina domin ya ji maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine kuma abin da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke kiyana ya zo a cikin sahih bukhari da muslim hadisin malik ibn al-huwairith yake cewa kasance mu samari matasa wanda muke tsara a shekaru mun zo daga garuruwanmu muka hadu a garin a madina wajen annabi sallallahu alaihi wasallam muka kwana karantar addininmu a wajensa ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai tausaya mana mai tausaya mana yayin da ya fuskanci cewa mun fara tunanin gida mun fara tunanin dangi da ƴan uwa da muka baro fara tunanin gida don haka ya kamata ku koma gida ku koma cikin danginku da iyalanku ku koyar da su ku ba su umarni sannan ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi yake cewa in lokacin sallah ya yi ɗayanku ya kira muku sallah ya yi muku limanci to kaga yadda sukan baro gida su zo su zauna su tare a madina a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba dare ba rana suna karantar abin da ya shafi addininsu ani kawai shi kadai in an karanta ya isa da zara aya ta sauka shi kenan sai su je su yi ta fahimtar abin da suka fahimta amma annabi sai ya gaya musu sallu kama ra'aytumuni usalli saboda koda an ci kai sallah alqur'ani an ce ayi sujjada ayi ruku'u amma ba a san yaya za a yi sallah ba a wasu lokuta ne guda nawa ce sallar sujjada ya ake me ake faɗa idan an zauna duk wannan babu bayanan su sai abin da aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda haka yace sallu kama ra'aytumuni usalli haka ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yi shi yasa shi wannan malik ibn ko yadda sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace in ya tashi yayi wa sahabban yayi wa abin jama'ar sa sallah shine abinda malamai kuma suka kiyaye shi aka rubuce shi saboda yan baya sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce musu sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka nan akwai wani tuban kauye ana kiran shi da imam ibn sa'labah Imam ibn sa'laba mutumin ƙauye ne ba cikin garin madina yake da zama ba annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aika sahabbansa ƙauyuka su isar da addini to wanda ya ji ni gaya musu abin da Allah ya ya farlanta musu na tauhidi da sallah da azumi da zakka wannan mutum ya zanto ya wakilci mutanensa ya yi takakkiya daga ƙauyensu har zuwa madina ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci tsananta maka da yake mutumin ƙauye ne nisa'iluka wa mushaddidun alayka fil mas'ala saka ya shiga yi masa tambaya manzanka ya zo ya ce da mu kaza kaza kaza na haɗa ka da Allah wanda ya halicci sama da ƙasa faɗa ce manzanka ya zo ya ce mana mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza na haɗa ka da Allah da ya halicci sama da ƙasa gaskiya ya faɗa mana ko ba gaskiya da suka danganci abin da ya ji wannan manzo na manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa sannan ya koma ya sanar da hadisan annabi sallallahu alaihi daga bakinsa sannan in sun ji su kuma su dorar wa waɗanda suke bayan su to haka nan za mu ga kan hadisi ƙwaya ɗaya sahabin annabi sallallahu alaihi zai ya dawo garin sai zauna wanda ya tabbata daga rihlar jabir dan abdullah rihla ce shahararriya a cikin musnad imam ahmad ya rawaito ta haka na tabarani a cikin al-mu'jam al-awsat rihla rihla kitabun rihla na khatib al-baghdadi littafai da dama jabir dan abdullah mutumin madina ne amma ya ji wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce abdullahi ibn unais shi ne yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi haka jabir dan abdullahi abin hawansa sirdi ya kama hanya daga madina sai da ya shiga masar sai da ya shiga afwan sai da ya shiga sham ka cewa abdullahi ibn unais jabir ne yake sallama da shi yaron ya fito ya ce ya ce jabir ɗan abdullahi ya ce eh jabir ɗan abdullah kai ya ce hadisi ne na ji an ce ka ji shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama nake gudun kada in mutu ko ka mutu ban ji ba saboda haka na zo domin in ji wannan hadisin kwaya ɗaya shine a lokacin ya gaya masa eh ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama cewa buhman har zuwa ƙarshen hadisi sannan ya tattara kayan kayansa ya komo madina hadisi kwaya ɗaya da ya ji cewa ga wanda ya ji shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi dan uwansa ya yi tattaki sai da ya zo har sham ya saurare shi hakanan shi ma haka da ya ji labarin cewa akwai wani hadisi guda akwai wani hadisi a wajen Uqba ibn Amir Uqba ibn Amir cewa akwai hadisi a wajensa wanda shi ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma haka ya yi tattaki tun daga garin wajen Uqba ibn Amir domin ya saurari wani hadisi kwaya daya da ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shine man satara mu'minan satarahu Allah yawmal yana jin wannan ya tattara ya dawo gida to haka suke nuna tsananin da makocinsa shi sai ya tafi gona yau makocinsa ya tafi majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya saurari abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama zai karantar a ranar na Alkur'ani da hadisi idan ya dawo sai ya sanar da shi shi kuma makocin sai ya tafi kasuwa gobe ko ya tafi gonarsa shi kuma sai na umar sai ya zo abin da ya ji shi kuma in ya koma suka haɗu ya karantar da shi da abin da aka yi a majalisun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to da haka da haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tara maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da koyarwarsa da hukunce hukuncensa su kuma suka rika sanar da yan bayansu da ƴaƴansu da jikokinsu da jama'arsu haka abin ya yi ta yaduwa bayan gari da gari da suka shishiga domin bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun warwatsu musamman a lokacin khalifancin sayyidina lokacin khalifancin sayyidina Uthman da lokacin khalifancin sayyidina Ali sun warwatsu sun shiga garuruwa da yawa a Basra a Kufa kawai Ibn Sa'ad a cikin littafin Tabaqat sai da ya kawo tarihin sahabbai 194 wanda suka zauna a Kufa kadai sana a Basra haka shi ma sai da ya kawo wajen tarihin sahabi 114 hakanan a masar hakanan a sham hakanan haka suka warwatsu to kuma duk inda suka je za su buɗe wurin karantarwa ne kuma abinda suke karantarwa shine alqur'ani da abinda suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama da haka da haka hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam suka yaduwa suna shiga cikin al'umma wanda kuma wannan shine aikin da Allah subhanahu wataala ya dora akan su kuma suka kiyaye wannan amana to duk wanda yana nuna maka yadda suka dauki abin da muhimmanci haka abin suka kiyaye wannan amana suka kuma isar da ita ga 'yan baya har addinin ya zo gare mu saboda haka wannan ni'ima ta, musulunci da muke ciki da fahimtar yadda za mu yi sallah azumi zakka harkar auratayya da komai da muke iya sanin hukunce hukuncensa bayan rahamar Allah subhanahu wata'ala ta waɗannan bayan Allah ne da su suka kiyaye abin kuma suka yi ta karantarwa har karantarwa ta zo gare mu don haka dole ne mu ci gaba da neman sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da fahimtar ta da rike ta da kankame ta da yaƙar dukkan wata kururuwa ta aga a cewa an rusa wannan aiki da waɗannan sahabban na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka yi domin rusa aikin su shine rusa musuluncin gaba daya Allah subhanahu wataala ya mana tsari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ubangiji subhanahu wataala ya tsare mu daga waɗannan fitintunu ya kawo mana ƙarshen su abubuwan da suka addabe mu na kashe-kashe da sace-sacen jama'a mu ta addu'a Allah subhanahu wata'ala ya yi mana ubangiji ya kawo mana sauki ya kawo mana nuɗufi, sai mun koma ga Allah subhanahu wata'ala da addu'o'i kada mu zaci cewa akwai wani da za a aiko wanda shi ne zai zo ya cece mu ba Allah ba zaka mu koma mu rataye zuciyarmu da Allah subhanahu wata'ala shi kadai mu dukufa wajen addu'o'i ba dare ba rana kowa ya tawassuli da irin ayyukan da yake na alkhairi Allah subhanahu wataala ya laddafa mana ubangiji yana iya tausaya mana da wasu raunana wanda ba mu san da su ba ma don haka mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da roƙonsa Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki dukkan wani abu in ya tsananta to akwai ranar da kuma sauki za ta zo don haka mumini baya cire kauna la ya asu min rauhillahi ila qawmil kafirun ba mai yanke kauna daga rahamar Allah sai kafirai saboda haka mu riƙe addu'o'i mu riƙe kyautata wa juna mu yawaita sadaka waɗanda duk suna cikin hanyoyin da ake samun sauki daga musibu haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana tallafi ya kawo mana tanyi ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mana abin da ya fi ƙarfin mu ya dawo da zuciyar mu zuwa gare shi gaba ɗaya اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ma أحييتنا